Masu saurare barkanmu da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar muku da sa na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaran. Ministoci biyu aka buƙaci su halarta gaban majalisun dokoki sai dai hakan bai samu ba ɗaya daga cikinsu ne ya amince amma a asirce za ku ci ƙarin bayani a cikin labaran. al'umma da dama ne suka bar ƙauyukansu na tondikiwindi zuwa mangaize dalilin rashin tsaro magajin garin tondikiwindi a cikin labarun nan ba da daɗiya ba a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan taimakon da ake ba wa al'umma da suka ƙaura daga mazauninsu dalilin rashin tsaron da 'yan ta'adda boko haram na najeriya ke kai musu. A game da munanan al'amarin da ya faru a garin Tera ranar 27 ga watan Nuwamba da ta gabata, ministocin kasar Nijar biyu ne aka bukaci su hallara gaban majalisun dokoki. Sai dai hakan bai samu ba, ministan gudan ne ya amsa kira amma a asircance. Mu saurari dan majalisa eh, kalla hankarau a rahoton abokin aikinmu na amfani. Ba batun tera kaɗai ba ne dukkan kiran saurare biyu ne da baki ɗayan wakilan ƙasa suka duba su ne gungun 'yan majalisu shugabannin kwamitoci da kuma biro majalisar dokoki suka taru domin haka dokoki suka ce su taru sai su ɗauki matakan da suka dace sannan su miƙa su ga amincewar zaman taron majalisar dokokin ƙasa kuma mu duba tare mun ɗauki shawarar cewa idan za a tattaunawa kan batutuwa masu ɗaukar hankali hankali yana da kyau domin zaman lafiya da a yi shi a keɓance maimakon a yi tattaunawar a watsa a dukkan faɗin ƙasa kai tsaye ba iya kamo wasu kurakurai idan mun ka yi su domin 'yan majalisa muke muna iya faɗan abubuwan da bai kamata mu faɗi ba An karrama Studio Kalangu a wasan da ake kira Festival Tukuiti karo na shida da aka yi a ranar 21 ga wata eh 21 zuwa 22 ga watan Disamba a Yamai. Dr. Yusuf Halidu daraktan wasan ya ba da karin haske kan dalilan da aka karrama wannan ma'aikatar ta Fondation Irondel a kasar Niger lokacin da ya hira da Farid Burema. Mun ba da wata takardar yabo ga Studio Kalangu saboda karewar da suka nuna tun da suka girku a nan Nijar. Kenan ta hanyar Kalangu muna ganin fuskar zahiri ta jaridanci. Ba su jiran wani cin hanci kamar yadda wasu ke yi a nan gida ko a ketare Abin da ya so sa mani zuciya kuma wannan shekara shine kan zancen COVID. In babu haɗuwar al'adu, in babu tafiye-tafiye ko in an ka rage zirga-zirga ta dukkanin wasu ayyuka ma na da iyaka. A matakin tattalin arziki da na ci gaban gida abu ne da ke da wuya. Ina fatan shekarar dubu 2022 ta zama shekarar da zamantakewar sana'o'i za su tsaru kuma ta taimaka wajen haskawa da ci gaban dukkanin al'umma. ‘Yan kwanakin nan ana ganin al'umma da dama na gundumar Tondi Kiwindi na ƙaura zuwa Mangaize a cewar magajin garin Tondi Kiwindi al'ummar ƙauyen Tinzau da Witansi ne da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai wa hari suka karu da na anguwar garbai da na bani bangu da kuma wa'anda suka koma bani gwangu da suka fito daga manika a lokacin da suka yi hira da musa hassan a tawaya. Tinzawo a gina dinno. A garin Tinzau ranar Laraba da ta wuce ne suka kai hari a can. Sun kashe mutum uku suka yi awon gaba da dabbobi. Shekaran jiya kuma a garin Bena suka zo cikin dare suka biya ta Tinzau inda har cikin gidaje suka shiga suka kashe mutane. Suka ɗauke kaye mutanen suka firgita suka gudu suka zo nan Mangaize. Wantan su bisa hanya yake an zaka Tinzau su ma suka firgita suka zo Mangaize. Da suka ji garbai wata anguwar Mangaize ce shekaran jiya suka kashe mutum uku a can. Sun yi awon gaba da dabbobi wannan mutanen su ma sun komo man gaize mutanen da ke zama na mainaka su ma sun gudo sun zo wanda suka fito daga mainakan daman suna da gidajensu a nan da dangin su a wajen su ne suka sabka tun zau da witansi su kuma magidanta 20 goma ya kai wurare 30 cikin garin yanzu dai ana ta rubutun mutanen ba a fara ba da taimakon ba sai wanda yan gari suke ba su iya karfin su yanzu ma an ce a yi gaugawa a kai lissahin don a san inda ake Rashin tsaro a jihar Tilaberi wacce birnin ke fama da barazana da dama a cewar mai anguwar anguwar e, eh, ganda ganda ce wannan al'amarin ya kawo wani yanayin rashin yarda da juna tsakanin 'yan garin da ya kai inda magajin garin ya ce a tona duk wani abun da ba a yarda da shi ba a cewar shi duk da zamantakewar da ke tsakanin al'ummar kabilu da rashin yardar kuma abdullahi musa lokacin da ya hira da musa hassan Mu abin da ke ba mu tsoro sosai game da wannan al'amarin tashin hankali muna da motoci da ke kai tallafi misali na Croix Rouge muna jin tsoro don motocin nasu da ma'aikatan game da wannan al'amari amma dai ba a tsaye da aikin ba suna zuwa suna kawo taimakon in sun kawo ko mu muna iya aikin tsakanin mu da kanmu amma gaskiya an shiga jin tsoro sosai wanda Allah ɗaya ya san abin da zai iya afkuwa wato faɗar ta ma koma tsakanin jama'a da kansu lalle akwai bandudduka to amma wa'annan bandudduka masu go goya musu baya suka samu to in ya zan ta tsakanin mu haka ce abkuwa ai abun bai da daɗi ɗiyan sarakai tsakanin su mutanen gari tsakanin su ba sa son juna su ne ke karkata wajen makiya su nuna junansu wata ranfa zai ƙare ni har an na san kai ka je ka nuna ma'aifina ko magajina to mi zan maka gobe a hakan kiyayya ce da ba za ta ƙare ba to abin da ke wakana kenan a cikin gurin nemo mafita da kan takaddamar da ke tsakanin 'yan kasuwa masu shigo da manyan kayayyaki daga kasar algeria da kuma duwankin jihar agades ne tawagar biron kungiyar 'yan kasuwa na jihar agades a ƙarƙashin jagorancin shugabanta suka gana da daraktan duwan na jihar agades ranar 21 ga watan disamba na shekarar 2021 alhaji aminu waje shugaban kungiyar ya yi wa abokin aikinmu musamman bayani kan ganawar tasu. matsalar kula yana gani kusan dai ga alama gaba ne take to basu haka ne muka je muka nemi ganin yar a magance wannan abu tunda matsala ce tsakanin masu kawo kaya daga Alje da Shab da Bargal na Agadas to shi DR ya nuna cewa lalle hakikan eh, wannan abu kaman al'amari ne ya zamanto kaman gewayewar shekara ne kaman cikin mota dubu ne ake kawowa to kaman mota sha biyar sai a musu a awo a bincike su a maida su basu hanya daidai a kamar a musu awo normal to kuma dangance da haka ne ya ce su kuma masu kan suka ce ba su da haka nan ba to mu da kanmu mun ja su mun ce yanzu abin da ya kamata shi DR ya kiro kiro da birgal ya kiro masu kayan da masu da masu kayan a zamana a tantamna da mu sandika a ga cewa an yi alkawali akan cewa za a yi aiki ba tare da an samu matsala ba ga da muka tashi shi abin da muka so shi da gabanin masu kayan wa'annan ya ce musu ni na muku garantin ku zo da kayan ba za ku samu matsala ba to shi kuma shi bai rabe ga haka nan wasu kuma suka ce in dai ba ya musu garantin cewa ba za su samu matsala ba su ba za su kawo kaya ba domin tallafawa manoma da makiyaya na jihar tilaberi da al'ummar rashin tsaro al'amarin rashin tsaro na ayyukan noman bana da illar rashin tsaro eh, na jihar ya shafa ne kungiyar al'ummar karkara ta girka wani tsari na ayyukan jihar don tsara nauyukan tallafi da dama daga abokanan haɓakawa shugaban kungiyar rabaha hanna ya yi wa abubakar umaru ƙarin bayani lalle harankai sun tutugu lalle ba boye abu bane wannan shekara ta bana ba ta yi kyau ba a yau a cikin gundumomi goma sha uku na yankin talabiri duka wanda ya fitar da hatsinsa to lalle ko ba su da ido ko hatsin ba su nuna ba ko kuma hatsin ba su yi kyau ba a cikin binciken da muka gudanar gunduma biyu ne hatsin suka yi kyau su ne kwalo da sayi akwai wuraren da ba matsalar damuna ne ba matsala ce ta rashin tsaro idan ka shuka hatsi baka da kwanciyar hankali ka yi noman su idan kana dabbobi kuma a zo a kwace mun yi tsarin aiki a cikin dukkanin waɗannan gundumomi muna da abokanin hulɗa da muke aiki tare da su muna son magance wahala da tsala ta rashin abinci abokanin hulɗa mu za su taimaka muna mu rarrabawa jama'a dabbobi da kuɗi da kuma dusa iga noru yanno iga dobu yanno iga haya kunno Bayan bikin ranar shalar jamhuriya karo na 63 da aka gudanar al'ummar jihar difa sun ji daɗin manya-manyan gine-gine da aka yi musu a garin a cewar gwamnan jihar isa lamin a albarkacin wannan ranar 18 ga watan disamba difa ta samu an gyara mata filin jirgin sama da saka mata kayayyakin wadatattu lokacin da ya hira da musa mani La region de Difa Yankin Difa na farin ciki da ya samu gine-gine masu yawa. Kun filin jirgin sama shi kadai ya laƙume sefa miliyar 28. Filin jirgin sama ne da aka gyara. A yau muna da filin sauka na tsawon mita dubu uku, mayan ɗakunan baƙi, tsaunin kula da saukar jirage, wuraren kula da jirage guda biyu. Filin jirgi ne da ke da matsayin filin ƙasa da ƙasa. Ina ganin bayan na yamai shine na biyu. Difa na farin ciki sosai. Ina ganin sai mu nuna yabo da duka abubuwan da suka wakana. Ayyukan satin Afrikawa da ake kira Semin Afri, karo na farko da ɗaliban jami'ar Zandar na ci da gudana wannan gudanar wannan ganawar ta kafu ne kan darajar Afrika domin kawo tallafi ga ci gaban nahiyar a ciyarwar ɗaya daga cikin mambobin kwamitin shirye-shiryen lokacin da ya hira da Ali Keita. Latini Gudanar da wannan zaman taron farkon ci gaba ne mai ma'ana na aƙida da muke nan ga ƙoƙarin karewa. Yana da muhimmanci ɗalibin jami'ar Zandar ya iya jaddada haɗin kan Afirka game da haɗin gwiwar Afirka don haifar da ci gaban Afirka a jimilce. Wannan shi ne mako na farko na Afirka, saboda ba a taɓa samun wani taro ba na Afirkawa a nan jami'ar Zandar in ba yau ba. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rashin jituwa da ke tsakanin gungu biyu na 'yan Boko Haram sun kawo cikas ga al'amarin jin kai da tsaro a arewacin Najeriya da na kan tafkin Chadi. Mutanen da wa'annan yakin ya raba su da muhallinsu suna samun taimakon jin kai ko da bai wadatarwa in ji babagana bukar wakili ɗan jaridar ƙasar najeriya da ke mai duguri arewacin najeriya lokacin da ya yi hira da tarnan fude ahmed IFOF suna jagoranci a yankin tattin Chadi su kuma 'yan Boko Haram suna jagorancin yakin su daga kudancin Borno zuwa jihohin Adamawa da wasu bangarorin kasar Kamaru. Bincike ya nuna cewa Boko Haram karfin na ta raguwa 'yan IFOF suna ta kara samun tsarin karfi da yake akwai kungiyoyi da ake zargi daga kasar Libya da wadanda suna yaki a bangaren yankin Sahel sun hada kai har ma da yin ISWAP na can kasashen Larabawa. Wannan ya sa 'yan Boko Haram suna ta mika kai suna ta saranda daga lokaci zuwa lokaci har zuwa matsayin da waɗanda suke mika kai ba inda za a aje su a sauya musu tunani a sanya su cikin al'umma amma al'umma har yanzu ba su yarda da wannan ne kawuya da suke yi ba kawo yanzu an ce akwai mutane da yawa wanda suka yi gudu saura sun tafi dai gariruwan da suke a nan arewacin najeriya sauran kuma sun tafi gariruwan da suke a nan tafkin chadi su mutane suna samun tallafi wadanda suna cikin sansanonin yan gudun hijira suna samun abinci amma dai ba wanda ya wadace su ba na hira da wasu mutane da suna cikin wasu sansanoni kamar dikwa kamar kamar gamborun gada kamar manguno kamar bama duka a wata ne gwamnatin tarayya na hukumar nema suna ba su shinkafa da sauran kayayyakin amma ba ta isan su kuma babban labarin da yake jan hankalin mutane kwanaki biyu da suka gabata gwamnatin professor babagana Umar zulum da ke nan jihar borno sun sa doka akan cewa duk waɗanda aka sake sugunar da su garuruwan su ta ba yarda wata kungiya na kasan waje ko kungiyar farin hula ta je ta taimaka musu da wannan tsari ne na karkashin majalisar ɗinkin duniya wato a yi kokari mutane su zama masu dogara da kai da siyasa duk wanda yake so ya bada taimako ya kawo hannun gwamnatin jiha gwamnatin jiha za ta duba me ya kamata a musu ko a ba su traktoci na noma takin zamani da iri domin su ci gaba da noma ko kuwa a kawo kayayyakin aiki a cikin makarantunsu a ci gaba da ba su ilimi a matsayin ku na ɗan jarida wanda yake a wannan yankin kuma mai bita wannan al'amarin na rashin tsaro kuna ta nan da ɗan lokaci za a kawo ƙarshen wannan tashin hankali hankali a arewacin Najeriya kuma da tafkin Chadi. Akwai alamun cewa za a samu zaman lafiya a cikin shekara mai kamawa. Ganin cewa da wuya ka ga bom ya tashi a bainar jama'a, da wuya ka ji an tura dan konan bakin wake a bainar al'umma, da wuya ka ga cewa 'yan Boko Haram sun kai hari akan wata kauye. Iyakacin labarin namu na yau kenan sai dai ku tarbi Hadiza Hassan Siddiku da labarin zabarmanci ni kuma anan nake ce muku ma'asalam. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.